ma'ana so labarin nan labari ne na wata duniya wanda ba mu saba shiga ba ni kaina ban taɓa rubutu ban taba rubutu irin wannan labarin ba labari ne da ni kaina ina rubutu ina harbe saboda ina tunanin nan zan yi ko nan zan yi ko nan zan yi amma dai ku ci gaba da bidiyon mu za ku ga abin da za mu kawo a kai waradu waradu waradu na mustapha muhammad malo ake dan sakkwato kamar da kun ka sani na hito mai gadi ciki wala na ya dauki baradi na yi kisa yau kai baka mutu ba Assalamu alaikum jama'a sunana Mr. abu wanda ku san da dan Ilu sannan kuma kalli a cikin fim din sirrin kyau a cikin sanar sirri bisa fuska kuma Ahmad. Assalamu alaikum jama'a sunana Abdulluwa Shiyon DOP wanda kuka sani da Abdul Yamwash nagode. Maganar gaskiya ban taba daukan fim din da na ji daɗin daukar sa ba kamar wannan fim din sirrin kyau sabuwar fuska. To da Allah ku biyo mu da na Alhamis a channel din mazaje ne. domin kallon sa na gode wai da harka ni wane ne ma assalamu alaikum jama'a sunana sani mai tashi sound na kacalla investment tun da nake zuwa nake daukan murya eh an ce yaban kai yanzu suka ce jahilci a to ba jahilci bane abin da ya kamata ne tun da nake zuwa nake daukan murya ban taba samun murya mai kyau irin na sirrin kyau eh, season 3 episode 21 sabuwar fuska ba tsakanin da Allah kuma labarin ina daukan shi ni kaina ina ƙara shiga cikin wani rudani ina wani abu nan amma kun kalla sannan za a warware muku abin nagode Assalamu alaikum jama'a suna Ashton Ibrahim jarumi a masana'antar Arya Comedian producer sannan kuma production manager na wannan shiri mai suna sirrin kyau sabuwar fuska to jama'a ku biyo mu da muka da wannan shirin sirrin kyau sabuwar fuska Allah ya kake yi ki magana ki magana Assalamu alaikum yan uwa da abokan arziki sunana Amina Abdullahi wato ku sani da Amina Buzuwa ni ke jan fim din sirrin kyau sabuwar fuska wato fadila a fim din sirrin kyau sabuwar fuska ah! irin ka san masoya idan na gan su nake kallon su a wajen da wata suna rana eh, tana ɗaya daga cikin jaruman kun kun san wannan series ne kuma an ce wannan gida gida ne kuma gefe gefe ne abinda ba mu bude muku shi ba bayan kyamarar nan jarumai ne da yawa akwai wayan da bamu so mu bayyana muku ba sai kun kalla <laughs> so za mu zo muku da abun ban mamaki ba ma son tunanin ku ya je wajen da ya kamata fim mai kyau shine wanda ka ga abin da baka tsammani ba insha Allah akwai jarumai da yawa ina mijina ina ɗayan mijina sirrin kyau ga mahaukaci ne wannan ba mijiki bane <laughs> wannan ce wannan wannan wannan shirin dai mace ɗaya ta hada maza biyu na san dai a duniya ne ba suka yi ba maza biyu kuma kowa da hujjar shi yawa wannan mijinta ne wannan ma mijinta ne kuma duk an daura aure da shedu da limamai komai da komai to wannan ma sanayi mu kan mu san waye asalin mutum ba kuma ita kanta bata san haka ba ita kanta bata san ba kai ai mun gode mu labari sirri kyau sirri episode 21 sirri kyau sabuwar fuska alhamdulillah haka yake su ma sai mu da adda na mun tashi mun tashi lafiya sallu ala nabiyil karim sallallahu alaihi wasallam allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad wa rahmatullahi wa barakatuh wa ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum kamar yadda duk fina-finan mu na kacin investment suke karbuwa ya rabu wannan Allah ya sa ya karbi karbuwa ya sa karbuwa Allah ya sa wannan kowanne karbuwa a kuma sai ina rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunana mazaje wanda ku jama'a ku sani da malam hudu jarimi a masana'anta arewa comedians to alhamdulillah